de VOA Afrique. Au revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkan Barkanku da bahin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Juma'a 30 ga watan Agustan 2024. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha, rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yamma suka bata ya rikito yayin fafatawa da Rasha. Ƙasar Isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan Falasɗinu biyar a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya. sannan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami kanin labaran kenan a babin rahotanni kuma za a ji cewa 'yan sandan interpol sun kama sama da mutane 300 'yan kungiyar black axe a afirka ta yamma lamarin da wani masani yake cewa yawanci za ka ga akwai burin da suke son su cimma sukan yi amfani da hanyoyi da yawa wato amfani da dabaru dai na mugallai laifuka ko bijire ma doka eh, na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri sannan za a ji abin da masu sharhi suke cewa bayan da majalisar wakilan najeriya ta bukaci jakadar najeriya a kanada ya yi bincike akan kalaman nuna kiyayya da wata 'yar najeriyar ta furta na cewa za ta zuba wa abokan aikinta 'yan kabilar yarbawa da 'yan jihar edo guba abinci su ci su mutu wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada ya yi wani abu a kai ta yi daidai kuma na fatan kasar kanada za ta ɗauki matakan da suka waje ba akan wannan furici da ta yi sannan kuma a bincika wai shin da dama a ta kulliliniya ne tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa to a biyo mu a cikin shirin don a ji ƙarin bayani kamar kullum a rana irin ta yau mai albarka isa lawal ikara yana tafa da wani sabon shirin manuniya kuma a wannan makon shirin zai yi magana ne akan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir a makon da ya gabata sai kuma nasiha daga malamai amma fa duk wannan sai bayan ibrahim ya fara da karanto mana kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojin saman Ukraine jiya Alhamis ta ce ɗaya daga cikin jiragen sama na yaƙi samfurin F-16 waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka bata ya rikito. Jirgin samfurin jet ƙirar Amurka ya faɗo ne ranar Litinin, lokacin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da wasu gawurtattun hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Ukraine. a cewar wani bayanin soji da aka saka a shafin facebook jirgin ya rikito ne lokacin da yake taro hare-haren da rasha ke kaiwa ta jiragen sama matukin jirgin shi ma dai ya mutu a hatsarin wannan ne karan farko da aka samu rahoton asarar jirgin sama samfurin f-16 a ukraine jiragen sun iso kasar ne a ƙarshen watan yuli ma'aikatar tsaron ukraine na kan bincike kan wannan hatsarin a jiya alhamis kuma rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta kai wasu hare-hare a tsawon dare da jirage marasa matuka wajen 74 da kuma makamai masu linzami uku amma bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakabo 60 daga cikin jirage marasa matukan. jiya alhamis kasar isra'ila ta ce ta kashe ƙarin mayakan falasinu biyar a yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin mamaya ciki har da wani kwamandan wurin yayin da ta gudanar da abin da ta kira ayyukan kawar da ta'addanci a rana ta biyu a jere isra'ila ta ce dalilin kai samame a faɗin arewacin yamma da kogin jordan wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sha shida tun daga ranar talata zuwa yanzu waɗanda kusan dukkaninsu mayaka ne shine dakile hare-hare falasɗinawa sun ce suna ɗaukar wannan jerin samame a matsayin shaidar faɗaɗuwar tashin hankalin isra'ila da hamas a gaza wanda aka yi watanni goma da rabi ana yi wannan karan da zammar tsawaita ikon soja a faɗin yammacin kogin jordan a halin da ake cikin wa isra'ila ta ce ta amince da tsagaita wuta a kalla na kwanaki uku saboda dalilai na jin kai a tashin hankalin na gaza daga ranar lahadi saboda jami'an gudanar da rigakafin cutar shan ina ko polio na majalisar ɗinkin duniya su samu damar bayar da rigakafin a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya who Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta ce Iran ta ma ƙara yawan sinadaran uranium da ta inganta zuwa kusa da matakin zama makami wanda hakan wani mataki ne na saba ma da Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun kuma ta ci gaba da hana mafiya kwarewa cikin sifitocin binciken hukumar zuwa duba shirishiyar nukiliyar ta. wasu kafafen labarai sun samu ganin wannan rahoton sirri na hukumar ta saka ido kan harkokin nukiliya jiya alhamis hanyoyin diplomasiyya da ake bi wajen bullo ma batun shirin nukiliyar iran sun cije tun bayan zaben masud pereshkian a matsayin shugaban iran a kwanan nan da kuma shirye-shiryen zaben shugaban amurka da za a yi a watan nuwamba. Madalla, kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga yankin yammacin Najeriya, inda rahotanni daga yankin suka nuna cewa jami'an 'yan sandan Interpol sun yi nasarar cafke sama da mutane 300 da suke da alaka da wata kungiyar asiri da aka fi sani da Black Axe, wacce ta yi kaurin suna a kasashen Afirka ta yamma. inda take aikata mugan laifuka irin su safarar mutane damfara ta yanar gizo sace mutane kisa da tilasta wa mata shiga karuwanci ga wakilin muryar amurka abubakar lamido da ci gaban labarin 'Yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol da ke yaƙi da aikata miyagun laifuffuka a sassa daban-daban na duniya sun samu nasarar kama akalla mutane 300 da suka tabbatar suna da jibi da aikata manyan laifuffuka musamman na wata ƙungiya da ta addabi jama'a a nafiyar Afirka ta yamma wato Black Axis. 'Yan sandan dai na ƙasa da ƙasa sun tabbatar da gudanar da bincike musamman a ƙasashe 21 tsakanin watan Afrilu na shekara ta 2000 2024 inda ta ce wata kungiya mai suna black na da hannu ga manyan damfare-damfare da ake gudanarwa a sashen yanar gizo na intanet a sassa daban-daban na kasashe 21 da kuma safarar biladama haɗi kuma da sana'ar karuwanci a waɗannan kasashe kungiyar da mai suna black tana da tushe ne da karfin faɗa ji a jihar edo da ke yankin na niger delta da hakan kuma na ji ta bakin wasu 'yan jihar jihar ta Edo da ke da masaniya akan ayyukan kungiyar kuma ga abin da suke cewa. cheating than criminality, and uh, even if election, they will be they will be bribed to go and uh, do rioting and the rest of them. Wannan yana cewa ne sunana Europa John yace kungiyar Black ba su da wani aiki illa aikata ta'addanci a jihar Edo musamman aikata miyagun laifuka da damfara da kuma wasu 'yan siyasa kan yi amfani da su yayin gudanar da zaɓuɓɓuka domin biyan su kuma suna rike da makamai waɗannan waɗannan kame-kamen da jami'an tsaro suka yi wani abin yabawa ne ko muna da yakinin cewa zai kawo sauki kan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar ta edo da ma najeriya baki ɗaya shi ma wani dan jihar ta edo da ke da masaniya game da safarar bil adama ya ce i think it will help nigeria in, in reducing crime as well for some extent ni ina ganin wannan kame da 'yan sanda na ƙasa da ƙasa suka gudanar a jihar edo wani abu zai taimaka gaya matuka wajen rage aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na jihar Edo da ma Najeriya baki daya musamman ma abin da ke ci muna to a ƙwarya a yanzu shine safarar bid adama wadda ta zama ruwan dare kuma da hakan ne suke gudanar da karuwanci a sassa daban-daban na duniya kuma ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai domin ganin cewa ba a ci gaba da wannan ta'asa ba. In no human being that we have something doing we engage engage himself in prostitution. Kan haka ne ya sa na ji ta bakin Dr. Kabir Adamu wani kwararre akan harkar tsaro. A takaice dai kungiyar Bakfa kungiyar asiri ce. To kuma idan aka ce kungiyar asiri ne a fahimtar dai namu da kuma harkar tsaro kungiyar asiri suna yawanci za a ga akwai burin da suke son su cimma. Sukan yi amfani da hanyoyi da yawa a wannan matsala wato amfani da dabaru dai na mugallai suka ko bijire ma doka na tattara kudade da kuma amfani da kudaden wurin cimma buri wani lokaci burin da suke son su cimma zai iya shafar tattalin arzikin kasa da lafiyar al'ummar da ke kasar da kuma wani lokaci ma har da misali abin da zai shafi ta kanta gwamnati in suna son su canza gwamnatin ko su nuna gazawa na gwamnatin duk suna iya amfani da haka suwa a takaice dai irin wayannan kungiyoyi kungiyoyi ne na asiri kuma dukkan wayannan abubuwan da na ambata suna yi lamido abubakar sakkwato muryar amurka Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Abubakar Lamido. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga sauran labaran duniya. To Aisha, gwamnatin Amurka ta ce ta yi shirin faɗaɗa hanyar Lobito ko Lobito Corridor wadda wata hanyar dogo ce da jirgin ƙasa ka iya bi daga angola zuwa congo sannan zuwa zambia har zuwa tekun india ta wajen ratsawa cikin tanzania da take magana da manema labarai shekaran jiya laraba helena marza mukaddashiyar kodinetar hukumar bunƙasa madafun cigaba a ƙasa da ƙasa da kuma saka jari ta amurka wadda ta kammala wani bulagurin mako guda a yankin ta ce Our mission on this trip is to continue expanding the Trans-Africa corridor. That includes relaunching our ta ce manufarmu a wannan bulaguron ita ce mu ci gaba da faɗaɗa wannan hanya ta Trans-Africa corridor. Wannan ya haɗa da sake ƙaddamar da haɗin gwiwarmu da Congo da aiki da gwamnatin Tanzania da kuma ɓangare mai zaman kansa kan mataki na gaba na tsawaita wannan hanyar har zuwa tekun India. sai kuma erastus uh, wanca tsohon mataimakin chairman ɗin ɓangaren zartaswa na ƙungiyar tarayyar afirka uh, wanda wato shi kuma cewa ya yi tsarin jigila irin wannan zai taimaka wajen inganta cinikayya tsakanin ƙasashen afirka One of the reasons why in traffic is is because ya ce ɗaya daga cikin dalilan rashin hada-hadar cinikayya sosai tsakanin ƙasashen Afirka shine rashin ingantattun hanyoyin haɗuwa. Saboda haka sai wato ah, sai ta eh, wato sai ta tarar da shigo da kayayyaki daga turai sai ma ka tarar da shigo da kayayyaki daga turai ya fi sauki fiye da shigo da su daga kasashen afirka ko wannan kasa ta afirka zuwa waccan an kai da ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. To yanzu kuma za mu nufi birnin Abuja inda majalisar wakilan kasar ta nemi jakadan kasar Canada ya sa gwamnatin kasar ta yi bincike mai zurfi don hukunta wata mata 'yar Najeriya mazauniyar garin Ontario mai suna Amaka Patience Zonneberg. kan furucin da ta yi na nuna kiyayya a dandalin sada zumunta na tiktok a makata furta karara cewa za ta zuba wa abokan aikinta a kanada 'yan kabilar yarbawa da 'yan jihar edo guba wato guba a cikin abincin da za su ci sai dai wasu 'yan najeriya na ganin ba lallai ne a girmama umarnin 'yan majalisar ba wasu kuma na ganin da wakili da wato da walakin goro a miya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana gare ki Wannan mata mai suna Amaka Patience Sunbaja da ita da 'yan uwanta ne suke tattaunawa kan dandalin TikTok lokacin da ta yi barazanar. Time to start poisoning the Yoruba and Benin. Put poison for all una food for work. Put poison for una water. Make una dey A nan Amaka ce ke cewa za ta zuba guba a cikin abinci da ruwan da mutane za su sha sai sun mutu. Amaka ta ce za ta yi ta yi har sai duk sun mutu. Saboda a cewarta wasu ƙabilu sun mayar da ƙabilar Ibo saniyar ware kuma lokaci yayi da za a kawar da su. Amma ka ta yi barazanar fara sanyawa abokan aikin ta yarbawa guba a wurin aiki idan ta koma bakin aiki washe gari. To sai dai wannan batu ya ba tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan Suleiman Dahiru mamaki. As aikin da na yi na diplomasiya a ƙasashe guda tara, ni ban taɓa ganin ko jin haka ba. abu ne da ya kamata su gwamnatin canada da sun kamata ban taba ji an yi irin wannan abun ba amma kuma in aka bi zamanmu da muke ciki a najeriya ba abun mamaki ba ne shi ma kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam abubakar aliyu umar ya tsokaci kan matakan da majalisar wakilai ta ɗauka ne wannan magana da ce ta ta da dambarwa ba karama ba a gida da waje to amma su 'yan majalisa suka kira ga jakadan najeriya akan cewar yayi bincike ya tabbatar an hukunta ta wannan mata da ta yi wannan bayani ai kiran kiransu da rashin kiransu ai duk ihu ne bayan hari yau mutanen nan da suna da kima suna da daraja a idanun mutanen waje wannan kira nasu da suka yi da zai yi tasiri to mutanen wajen ma ba su ɗauke su da wani muhimmanci ba. shi ma malam aminu jumare ya bayyana ra'ayinsa yana cewa a dauki mataki a kanta a kasar da take. to ko dai a ƙasar kanada dai akwai doka dokan nan kuma ita ce wadda ta haramta mutum ya bude baki ya yi maganganu da suka jibanci kiyayya ko wani abu makamancin wannan saboda haka wannan bukata da aka nuna ya kamata shi jakada ya yi wani abu a kai ta yi daidai kuma na fatan kasar kanada za ta ɗauki matakan da suka wajaba akan wannan furici da ta yi sannan kuma a bincika wai shin dama a ko ta kulleleniya ne a tsakanin ta su waɗannan mutane da suke aiki tare da ita ko kuwa in ko haka nan kawai ne to wannan ya kamata a hukunta ta a san matakin da za a ɗauka a kanta kuma duk wani ɗan najeriya da ya san ciwon kansa ya yi allah wadai da ita da kuma abubuwan da ta faɗa. a wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar kula da 'yan najeriya mazauna na kasashen waje abdulrahman badogo ya sa hannu ya nuna goyon baya kan matakan hukunci da za a ɗauka a kan amaka madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to an gaishe ki maman fatima zara kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan za a iya sauraron mu a niger a tashar voa africa mita 200.5 Ga shirinmu na gaba. Manuniya. tozarci da kisan gillan da aka yi wa sarkin gobir shugaban kungiyar gobirawan a Najeriya ya ce su fa suna bukatar gawar marigayin koma a wannan irin yanayi. Muna kira ga gwamnati ta taimaka muna ga ga yadda za ta karɓo mana gawar sarkin gobir domin a samu a yi masa sutura kamar yadda ake wa kowane musulmi. Masu bibiyar siyasa a Najeriya kowa cewa suke rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP mai adawa ne yasa jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta mai da talakawan Najeriya kamar kamar wasu bayi. Matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar PDP yana ɗaya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar APC dama take mulki na kama kariya ta yadda take so. Tsaffin 'yan majalisar tarayyar Najeriya da suka fara daddale dalla-dallan darin damkar dukiyar Najeriya kuwa ci gaba suke da sosa wa 'yan Najeriya inda ya daɗe yana musu ƙaiƙayi. Haka kawai za ka ga wani ya tashi da miliyan ɗari hudu shikenan an zuta wa 'yan nan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi. Babu kwangila ta fi sabilillahi a Najeriya saboda haka da yan majalisa da kuwa so bamu san mahadin da zai zo ya mana wannan gyara ba waɗannan fa so mun taba muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan dukkanin wani sabon sauyi. Shiri na ɗari da tamanin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an karfafa shugabanni masu tausayi. Mai yiwuwa kuma tausayin amma na halin kuncin kisan gilla da aka yi wa marigayi sarkin gobir ne ya sa shugaban kungiyar goburawan a Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan ya ce a har yanzu fa suna cikin juyayi. Wannan abu da ya faru da sarki sarkin gobir ba mu kaɗai gobira dama ba ba musulmi ba duk wani ɗan adam wanda ya ga wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan bawan Allah abin ya so mai zuciya daɗin daɗawa sai gashi kuma sun zo a ƙarshe sun zo sun kashe shi wannan abu ya samu cikin wani hali na muka a rayuwar rayuwarmu domin ba mu da wani shugaba yau. Ma'ana kasar gobir. Kasar gobir ita muke magana daɗin daɗa muna kira ga gwamnati ta taimaka muna ta ga yadda za ta karɓo mana gawar sarkin gobe. domin a samu a yi masa sutura kamar yadda ake wa kowane musulmi. Akwai bayanai da suka ce an sake kai farmaki kasar ta sadai har an tafi da mutane fi kusan ɗari biyu. Hmm. Bayan wannan ta'adi da aka yi muna, 'yan ta'addan nan har yanzu ba su ban mu ba. Yanzu kusan safe duk za su shiga ƙauyuka suna ɗiban mutane maza da mata sun shiga da su daji suna neman sai an ba su fansa ga abin da ƙididdigar da muke da wadannan mutane fiye da ɗari biyu waɗanda ke hannunsu kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare mana wannan cin mutunci da ake taimuna a wannan bangare na yanzu muna magana wajen shekara goma fa muna cikin wannan hali yanzu kuma abun safe duk da ci gaba yake yi gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo na taimakon da ya kamata a siyasance kuwa, ɗaya daga cikin masu bibiyar siyasa a Najeriya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna malam Isaac Alhassan kauren mata ne ke cewa matsalar jam'iyyar PDP fa ita ce ta baiwa jam'iyyar APC damar mai da talakawan Najeriya kamar wasu bayi matsalolin da ake samu a cikin jam'iyyar pdp yana ɗaya daga cikin abin da ya ba jam'iyyar apc dama take mulki na kama kariya ta yadda take so don haka ita kanta jam'iyyar pdp ya kamata ta gane cewa lokaci yayi da za ta zauna ta yi kokari ta yi gyara don biyan bukatar ta kuma don biyan bukatar al'umman ƙasa. Abin da ake ta raɗe raɗin waiwai ana so a yi da ake kira microzoning. To a halin da ake ciki yanzu ba zai haifa ma jam'iyyar PDP ɗa mai ido ba kuma ba zai haifa ma al'umman Najeriya ɗa mai ido ba. Yadda dai aka ce an yi zonin kujerar shugaban jam'iyya na jiha zuwa zone 3 a bar 'ya'yan jam'iyya musamman delegates na jam'iyya daga jiha ga baki daya su fito su yi zaɓe idan aka yi micro aka ce an kai shi wata karamar hukuma an yanke zone 1 da zone 2 ga baki daya ba su cikin zaben su kansu zone 3 an musu kama karya an tursasa su an sa musu wanda ake so to wannan shine zai ci gaba da haifar da matsaloli amma idan aka ce an kai shi zone kuma an bar mutane daga zonturi duk wanda ke da sha'awa ya fito ya tsaya takara to kaga da wanda ke zon wan da wanda ke zon tu kowa zai zo jefa ƙuri'a shi kowa yana da jin cewa da ƙuri'a shi aka samar da shugaba mu muna jin abubuwan da suke cewa shi yasa muke ba su jagororin shawara su suna daka suna iya zama su kalla su ce ga abin da suka kalla amma abin da suka kallan nan kuma zai haifar ma jam'iyya da mai ido ba idan aka samu matsala a jam'iyyar adawa kuma to mu gabaki ɗaya mu mun samu matsala a ci gaba da samo tsagi tsagi na doguwar hirar mu da tsohon da masaukilan tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abakar Cika da mukuwa cikan ne ci gaba da ciccido manya-manyan bayanai masu nauyi. Tsarin Najeriya ba mu da tsari ba za mu iya ci gaba a tsarin da ake ciki ƙarya mutum yake ya ce Najeriya za ta ci gaba. Me yasa yanzu ina dan majalisa kawai sai in sa empowerment empowerment a cikin constituency project wannan ba ni za a ba kuɗin ba amma ƙarshen ta ɗan majalisar kamfanin shi za ta yi ai mun zo yanzu babu yan kwangila a Najeriya sai masu mukami maimakon a ce ma'aikatan nan ita za a ba account number tunda a yanzu sake a ƙarƙashin ta kuɗin na yake a'a to amma kana ganin zai iya yiwuwa to ɗan mansa kuma ya je zabo ɗan kwangila sannan kuma ya zabo nashi kuma a bashi da yawa ma ai zaka ga kamfanin in baya director ɗan shi nayi matan shi nayi a ce a duba ai duba ba kuma fa ɗan majalisar bane fa har su ma darektoci da famsa din gwamnati da ministoci duk haka ake wanda duk ya gaya maka wai duk billahi la zila ila ila duk haka ake ka tambayi dan kwangila yau in ka zaka je investigative journalism zai gaya maka sai zai sai kwangila a sa kamfanin shi amma sai ya biya wani kuɗi ai zuwa ake ai ciniki da kai a Najeriya ka je ka tambayi kowane dan kwangila ya gaya maka. ka ɓoye sunan shi amma ni yau na baka duk wanda ke kwangila sai an kira shi manyan gwamnati an zauna to mu kashi kaza zaka ka bamu kuma sai ka ba operon sannan a baka takardar in ma ba da kamfanin suka yi duk wanda ya ce karya ne ya zo ya karaita ne babu kwangila ta fi sabilillahi a Najeriya saboda haka da yan majalisa da kwaso ba mu san wanda zai zo mahadin da zai zo ya mana wannan gyara ba amma a yanda muke tafiya ce Najeriya za ta ci gaba za ta ci gaba yau da zan maka bayanin budget din Najeriya sai ka ɗaura hannu da kanka kai kuka kuma shi yasa muka kawo darun budget fadin a wannan zamanin shi ma dai tsohon dan masokilan tare Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoran jihar Jigawa cewa yake dabaran dattin da ke cikin zauren majalisar Najeriya fa ya wuce a kira shi jirwayi ba wai shugabannin majalisa na yanzu ba har na da waɗanda suka gabata kowanne daga cikinsu yana ɗaukan ma'aikata da ake kira sasa sai ki ga mutum ɗaya ya ɗauki ɗaruruwan mutane akwai wanda na san an zarga da ɗaukan kaman mutum ɗari biyar ba su da aiki ba su da ofis sai dai kawai suke karɓan alat waɗansu waɗanda aka ba su takardu ana biyan su naira 990 wannan ba karamin rashin adalci ba ne wannan ba karamin cuta ba ce ba sa aikin komai sauran 'yan majalisa kuwa kowa abin da aka kayyade masa wannan ma'aikatan da za su taimaka masa guda uku ne rak amma ga shugabansa ya ɗauki mutane guda 400 ko guda 500 da biyu akwai kuɗi da cushen da ake yi wannan kuma ya zamanto ka'ida biliyan ɗari biyu a kowace shekara wadda za a karkasa tsakanin 'yan majalisa ya zamanto wannan shine constituency projects ɗinsu haka kawai za ka ga wani ya tashi da miliyan 400 musamman waɗanda suka fito daga jihohin da ba su da yawa waɗansu kuma wanda suka fito kamar daga jihohin kano ko Legas saboda suna da yawa sai ka ga su kuma sun tashi da miliyan arba'in arba'in amma wayancin sun samu miliyan ɗari uku uku ƙazantar ma ita ce yawancin yadda suke kashe wayannan kuɗaɗen kawai za ka ga a rubuta consultancy service wato wannan aikin musamman ne ta shawara ce aka yi aka bashi shi kenan an zuke wayannan kuɗaɗe miliyoyin ko ɗaruruwan miliyoyin miliyoyi haka duk kuɗin suke tafiya wannan sata ce murara. kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya ta hanyar lallage tsayi. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗaya ne su yi sallamar sakin kudirin da da su ne dama suke ganin sun kai ga wani matsayi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da dukkanin muryoyi ni isa lawal na garin ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. An gaishe ka na mutan ikara, wannan ne kuma ya kai mu ga nasihar Juma'a. Ah, assalamu alaikum suna na Bello Dahiru Zuga. Ni limamin Central Mosque, Akwa Ibom State. Muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya. Allah madaukakin sarki ke ga Mata cewa wannan duniya ba komi ne a cikin lakacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kai cikin lakacin halaka kamar yadda ya gaya mana alƙalin sa mai ba cewa ya ku waɗanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta ruɗe ba kowa ne yake ruɗa duniyar mutane ba face sai shi son raba mu da Allah shi ɗan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mutu da kuma ba kaunarsa muke ba shi dan yana kira zuwa ga rindina don yana son mutane su zama wuta cikin wutar sa'ira to amma shi ko Allah madaukakin sarki ya riga shi fada mana fa'idodinsa in muka bi shi za mu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana huduba suka zauna a gefensa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wadda wannan tsoro abin da zai zo shi ne na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu ciyayi saboda kata ruɗe mu ta raba mu da Allah sai za ga mutane duniya ta kwaye su ba sa yi wa ƴan uwansu adalci ba sa yi wa abokan zaman su adalci ba sa yi wa mabantan addinin su adalci ba sa yi wa ƴan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa yan uwa fatan alkhairi da kasan muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su ba da cikin salama assalamu alaikum Allah ya amfana. Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na safiyar wannan babban rana ta Juma'a kuma na ƙarshe a wannan wata. sai a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci sai a dakace mu zuwa a karfe wato shirin mu na rana da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi don da za a ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci mr james cook ni aisha mu'azu nake cewa a wani lafiya masu